Salamu alaikum barkanmu da warhaka sanin mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin yanzu yanzu mahaifin Hanifa ya bayyana tsananin tashin hankalin da ya higa bayan bacewar yasa na kimanin kwana 46 yayin zantawa wasa da BBC Hausa ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe mun gode gaskiya dai ba abin da zamu ci Allah sai godiya kuma nan jarrabawa ce daga ubangiji Allah shi san dalilin da yasa ya dauke ta mai jama'a da yan uwa da dangi da abokan arziki kowa ya ta addu'a kan Allah bayyana ta kuma Allah ya tona wanda suke da hannu akan wannan al'amari asiri Allah cikin sa Allah ya tabbatar da hakan mu same ta yadda muke so mun so mu same ta a raye to Allah da masa shi ya san dalilin da ya sa muka ganta a mace ba rai ba mun za mu ci Allah sai godiya alhamdulillah ala kulli fatan mu addu'ar mu Allah ya ji kanta Allah kai rahama kabarinta shi wanda ake zargi da eh, garkuwa da ita da kuma kashe ta a mutane akwai sabani na cewa ko shi ne mai makaranta ko kuma malamanta ne yaya gaskiya alaƙar shi da hanifa take shi ne shugabar makarantar makarantar ta sai shi ne shugabar makarantar a ranar da aka ɗauke ta washe gari bayan kwana ɗaya ma ya zo har gidana ya min jaje yana kuka ma ya gabatar da kansa akan shine shugaban makarantar da hanifa take shi da kansa ya zo har gida na wancan ya zauna yana kuka yana mun jaje yana tabbatar min da cewa ci gaba da addu'a Allah zai bayyana ta kuma ya gabatar min da kansa akan cewa shine shugaban makarantar ba wai malami ba kalmarsa kenan ni ne shugaban makarantar da hanifa take na zo in jajanta ma abin da ya samu yarka bayan nan ya sake dawowa domin bayyana muku wani bayani da ya samu ko kuma me suke yi kokarin da suke yi bai sake dawa ba sai dai malamin da mata ne kuma sun sani na yawan zuwa makarantar bisa wata bukata ko kudin makaranta ko wani abu sun sani kuma uwar ma ita ke kai ta makarantar da kanta wani lokacin so suna yawan zuwa suna jajantawa suna kuka kuma suna ta addu'o'i cewa Allah bayyana ta to ko hukuma ta bayyana muku wani abu dangane ga makoma su waɗanda ake zargin wanda ta kama zuwa yanzu eh shi shugaban dss ya kira na options ya zo na duniya ban hakuri ya yi ya nuna alhininsa kwarai da gaskiya ya addu'a kuma ya tabbatar mu da cewa za su ɗau tsauran mataki a kansa hukunci zai hau kansa ba su so tamar ba abin da ya gamu kenan ni da shi to dama akwai wata alaka ne ta kusa a ku da shi malamin da hakan ya sa babu wata saka shi babu wata alaka alaka ita ce kawai an bude makaranta ko muna da kyakkyawan zato cewa makaranta ce kusa da gida ko makocin makarantar ma gidan kakanninta ne bai fi gida ɗaya ne tsakanin makaranta da gidan kakarta kuma kafin mu kai irin makarantar dama da ɗalibai kuma 'yan unguwa ne a makarantar so muna da kyakkyawan zato cewa mun kai ta wajen da za a ba ta kyakkyawan kulawa babu wani tunanin cewa wani abu akasin tunaninmu ko wani abu zai iya faruwa a kanta babu wani zargi ko wani abu tam ɗin ta wani shine tam na uku eh, dan da ta islamiyya arabiya take zalla sai muka ce to a fara wannan shine tam ɗin ta na uku a matsayin shi na malamin ta ba ta taba ambata shi ba a cikin gida kasancewa halayyar yara idan suka shaƙo da mutum musamman malami a gida suna faɗa iyayensu yawanci shi ba na jin yana shiga ajin su. sauran malaman ta mata su suke faɗa an ci ta ce ayi kaza ta ba mu homework ta yi kaza amma ba uka min labarin sa ba ko mahaifiyar ta bana jin to shi ta yaya ya tuntube ku a lokacin da aka garkuwa ya garkuwa da ita ai bayan bayanai sun fito cewa ya nemi kuɗin fansa kuma wanda kuka je eh, gaskiya bayan ya kama ta hudu ga watan disamba lokaci mai tso babu wata magana daga wajensa ko wani bukata ta neman kudin fansa bai sai bai fi kwana takwas ba ko tara daga baya shine muka fara ganin alamu ya yi test ciya zai nuna mana shaida ciya yan mutu na wajensa na da masallaci karfe wajen bakwai na asibahi na ga leda a kofar gida na wancan ina buɗe leda sai na ga kayan rigar sanyin da aka sa mata da bajan hijabinta da hoto hotonta kamar awa ɗaya sai ya test ciya kun ga shaida ne mara reply cewa yayin mun gashe da amma da Allah inda in zai yi ka sa mana muryar ta muji saboda shine tabbacin cewa yar mu tana wajen ka yace to zan saki ba ku wata shaida bayan ka ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe mun gode